والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka yan uwa masu albarka waɗanda suke tare da mu a wannan feji namu mai albarka a tashar sarki zaki tv muna muku gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a yau muna tare da babban malami na Sheikh Muhammad Baharul Huda a inda yau za mu tattauna a kayan maganan Sheikh Tijjani radiyallahu anhu da yake yi ga muridai da kuma mabiya wannan ɗalibai nashi cewa dukkan abin da kuka ji daga gare ni to ku auna shi a ma'auni na shari'a idan ya dace da shi to ku yi amfani da abin da na faɗi idan kuma ya yi karo ko kuma ya saɓa da abun da ya zo a kuka auna a ma'aunin shari'a ya zamto ya saɓa to ku ajiye shi to wannan magana muna so mu ji sa daga bakin malam sa mabiyi ne na wannan ɗariƙa ta tijjaniya to zai kasance shi ne mu ce ulul amri kenan a wannan ɓangare insha Allah za mu mayar da wannan zance ga malam domin fahimtar ainihin hakikanin abin da sheik yake magana a kai zai iya ɗaukan ma'ana na cewa shehi ya faɗi wannan ne a matsayin ma'auni ga dukkan zantukan da ya yi idan har aka ga maganan da ta zo ta yi karo da shari'a yana nufin cewa ba maganarsa ba ne ko kuma yana nufi ko kuma zancen yana yi ne irin wanda su imamu shafi'i suka yi ma'ana a immatul madahib suka yi na cewa idza sahha al hadis fa huwa madhhabi idan har hadisi ya inganta ya tabbata to kawai ko me ma na faɗa ko da na faɗi wani ra'ayi da ya saba da wannan magana to ni ma na sauka daga kai wannan shine abin da za a bi to za mu so jin waɗannan bayanai duka daga bakin shehi insha Allah ta'ala akramakumullah assalamu alaikum wa rahmatullah na'am wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh da farko wannan halka za mu sanya shi ɗaya daga cikin musalsalat namu na tasawu. Na'am shi. Insha Allah za mu dinga ɗauko wato maudu'ai wanda mutane suke buƙatar shi a wannan lokacin. Mm. Insha Allah wannan zai zama kamar mabuɗi ne. Abin zai na'am insha Allah. Da farko a kamar yadda ka gabatar cewa za mu yi magana ne game da haɗar shewa mutu janar da lautalanu idan samaitu ma'anni shayan fazinu za mizani sharai. idan kun ji wani abu daga wurina na magana ko na aiki ko auna shi da ma'aunin shari'a idan ya dace da ma'aunin shari'a ku ɗauka ku yi aiki da shi idan kuma ya saba to ku bar shi na'am a wani riwayan fatrikuhu ku jefar da shi amma riwayan fatrikuhu ya fi ya fi shahara kuma ya fi dacewa da yanayin da ake ciki domin ta yi yiwa ka abu ya saba amma kai a wurinka ne ya saba idan aka ɗauki riwayan fatrikuhu sai ka bar shi bi ma'ana ka bar shi ga mutanen da suka bar shi wani abu za ka ga ya saba amma kai a wurinka ne insha Allah akan wannan ne za mu tattauna a wannan takaitaccen lokaci ne albarka Allah ya datar da mu amma kafin mu shiga cikin samimul maudu yana da kyau mu dan lura da wasu abubuwa a magana waɗanda ake fahimtar su kowane magana aka duba wasu abubuwa kafin a yi ma maganar hukunci na farko a wani ƙarni aka faɗi wannan magana mu yanzu a karnin mu ne aka faɗi wannan magana ko ko a wani karni ne daban ta yadda za mu bambance me ake nufi a wancan lokacin da me shi kuma wannan ma'ana yake nufi a wannan lokacin sannan kuma wane ne ya yi maganar sannan kuma da suwa aka yi maganar Eh, suwa aka yi maganar suwa aka yi ma magana domin eh, za ka iya ma wasu magana da wani usulubi idan ka zo yin ma wasu magana sai ka canja usulubi saboda waɗannan ba waɗancan ba ne hmm. sannan kuma a wani wuri ne aka yi wannan magana a wani makam ne aka yi wannan magana to duka waɗannan abubuwa ya kamata mu dinga duba su kafin mu yi hukunci ga magana wanda ya bujiro daga wani bawan Allah. Kuma wannan maganar ba shi wa matijjani da Allah ta'ala kadai ya faɗa ba, duk mabiya ta tasawuf shugabannin ɗariku za ka ji Allah ya sanya ya fi haikin tsakin da wannan maganar, Misali Imam Junai wanda ake ce mashi Sayyidul Fa'ifa wanda ya zo a cikin karni na uku wanda yake cewa ilmuna haza muqayyadun bil kitabi was sunna ko kuma mushayyadun bil kitabi was sunna wannan ilimi namu na tasawuf an gina shi ne akan alqur'ani da hadisi kaga magana ce ta magana ce ta eh, wanda ta zo tun da dukudukun tasawuf tun tasawuf din na da dalili na'am to saboda haka magana ce na duk wani shehi na wani ɗariƙa yana gaya ma almajiransa cewa wannan abun fa da kuka ga muna yi to yana nan a cikin alkur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to abu na farko eh, shimfinar da zamu yi shine kamar yadda na faɗa da zu yana da kyau mu fahimci wane ne shehu tijjani radiyallahu ta'ala a wane yanayi ake ciki har aka yi wannan maganar sannan zai taimaka mana wurin fahimtar me ake nufi sannan da suwa ake mutane da yawa suna fahimtar wani abu daban sabanin abin da ke cikin wannan nassin magana mutum mm-hmm. jani radiyallahu ta'ala anhu ya zo a wani zamani wanda kusan komai an yi ma musulunci kusan komai a zamani ne wanda watan ilimi ya yi faɗi dan ana maganan karni na goma sha biyu ne domin shawa mata jami'in lawan an haife shi hijira na shekara dubu ɗaya da ɗari da hamsin. To kaga eh, duk wani eh, hidima da za a yi ma ilimi an yi. Hmm. Ah, ilimin alkur'ani an gama tattara dukkan riwayat da duk abubuwan da suke da alaka da alkur'ani su kira'at su riwayat su wata fannin abin da ya shafi tajwid da sauransu da tafsir duka an yi abin da aka yi idan ka zo ɓangaren hadisi an tattara komai yana nan a rubuce a littafi babu abin da wani wasu kuma mutane suke bukata sai dai kawai abin da ya dace da su kuma lokacin sannan kuma in ka je ɓangaren fannona da yawa su ma duka an yi duk abin da aka Ɓangaren eh, loga an yi abin da aka yi wanda babu abin da za ka iya karawa. da haka wato zamani ne na shautu zamanin shautu jami'ar Allah ta'ala zamani ne wanda ilimi ya yi faɗi. Ilimin addini ya yi faɗi. Sau da haka shauta jami'ar Allah ta'ala da Allah ya bayyanar da shi ka san dama an ce kowane watan mujaddidi yana zuwa da wani abu ne wanda watan sabon fahimta yake zuwa da shi ba wani addini yake zuwa da shi saboda haka me mutane suke bukata abinda suke suka fi bukata a wannan yanayin ba ilimi ba ne abinda suka fi bukata shine gyaran zuciya shine abinda suka fi bukata gyaran zuciya sai shi Ahmad Tijjani ya zo da wannan usulubi na gyaran zuciya wanda wannan mutanen wannan lokacin shi suka fi bukata ba tarin ilimi Hmm. Saboda idan ana maganar ilimin addini a faɗin duniya kamar yadda na faɗa a wannan lokacin ilimi ya yi faɗin da ba za a nisanta. Kuma Shehu Tijjani Lautala ya samu kansa a tsakiyar inda kusan ilimin ta yi samara ta fitar da 'ya'ya. Domin idan ana magana akan Magrib, Maghrib al ba Maghrib mai suna ƙasar Morocco ba. Maghrib, Maghribul, Maghribul, Maghrib na duniya, yammacin duniya. To kusan in ka ce karni na ɗaya, karni na biyu, daga karni na uku har zuwa yau, kusan ka ce kamar ilimi nan ya koma ya tari. In kana jin ana, ah, in kana jin ana lissafa maka malaman Maghrib, sai ka ce ba taɓa malaman irinsu ba a duniya. Hmm. Manya-manyan malaman Musulunci. tunda ka san kana jin ana andalus kana jin ana kurɗaba kana jin ana ƙasashe dai da yawa mm. kana jin ana bagdada ga sunan dai wuri ne wanda duk abin da za ka zo da shi na ilimi sai dai mutane su kalle ka kawai mm. abin da mutane suka fi bukata a wannan lokacin shine aiki da ilimin aiki da ilimi shine mutane suka fi bukata shi kuma aiki da ilimi ba zai yiwu ba sai mu ya zama da zuciyar mutum ta tsaftata ta gyaru saboda haka nan ne kuma sai aikin mutum ya gyaru inda fil jasadi mudghatan idza salahat salaha al jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada al kulluhu ala wahiyar qalb hmm. saboda haka abin da aka fi bukata a wannan lokacin shine gyaran zuciya kuma a cikin makarantun gyaran zuciya don suna nan da yawa tun kafin zuwan shawa mace tijjani Lanu, amma shawa tijjani radiyallahu Lanu ya zo hatta a cikin ilimin tasawuf fannin tasawuf din ya zo da sabon samfur wanda dalilansa suka samu sabani da yawa daga cikin sufaye. Na'am. saboda haka abin da aka fi bukata a wannan yanayin shine gyaran zuciya ba tarin ilimin ba kadai shi yasa yanzu idan aka zo aka ce maka ka ɗauko littafin da shehu tijjani ya wallafa an baka yi dan ba za ka samu ba saboda mene akan ilimi dai ba abun da ba a faɗa ba abin da ya rage shine aikatar da ilimin idan an ga mutum yana rayuwa to a ga musulunci a cikin mu'amalarsa ba a ji ƙur'ani zalla ko hadisi ba a ga musulunci ɗabi'un musulunci a tare da shi. Hmm. Wannan ko ba zai yiwu ba sai an zauna an gina shi tukunna an nuna mai musulunci a aikace shine zawiya. Inda ake nuna musulunci da akhlaq ɗabi'u a aikace shine zawiya. To wannan shine wazifar tufanci. To saboda haka kamar yadda na faɗa watan watan an fit an yi zo wani yanayi wanda ba abin da ake bukata sai wannan ilimi dai an riga an an shayyada shi tunda ana maganan garin Bagdad nan eh, garin eh, nan da muka yi magana ɗazu ana maganan akwai wani bawan Allah da ya zo wucewa eh, wannan ga da suna Abu Isa Kashayrazi go

Dama karamar kuma ba. Zai je wani gari neman ilimi sai ji wani mai tallan eh, kaman kayan abinci ko kuma mai gyaran takalmi a wani ruwaya. Yana cin gyaran sai na Abdullahi bin Mas'ud akan matsalar kafara. to abin da ya da faɗi ya ce to garin da ya zama na mai gyaran takalmi ko mai tallan abinci yana ma Abdullahi bin Mas'ud na kadi akan matsalan kafara ai wannan garin to ina zaka je ka nemi ilimi in ba nan ba kawai sai ya dawo gida na'am to a irin wannan environment din ni zaka zo ka faɗa na ilimi bayan karni goma sha ɗaya gaskiya ne to abin da mutane suka fi bukata shine tasawuf to shi kuma ilimin tasawuf ilimi ne wanda ya zama na ilimi ne gharibi ba ilimi ne na kowa da kowa ba ilimi ne wanda Allah ya keɓance eh, wasu mutane kaɗan daga cikin bayin Allah. To saboda haka ah, a ana ta samun saɓani da su. ana ta samun saɓani tsakanin malaman tasawuf bayan Allah da kuma malaman ilimi akan wasu abubuwa wanda kawai da in ba ne tattaunawa ba ba bukatar a kakkawo su irin abubuwa irin irin yawan yawaita ibadu ko da yaushe kaga mutum yana askar ko da yaushe kaga mutum yana kaza akwai ma wani wanda ya tun zamanin imamu shafi ya dinga ma'atabar wani bawan Allah habibul ajami ko waninsa akan kullum kawai sai dai ibada babu karatu sai ana ta samun ishu tsakanin eh, wanda suka fi shagala da tasawu, da wanda suka fi shagala da ilimin addini su ka san kuma wannan al'ada ce duk yadda ya zama na abin da ka sani wani to dole za a samu ikhtilafi sosai kamar yadda aka samu sabani tsakanin sai na Musa alaihi salam da Imam al-Khadir ko Na'am, na'am sai. Kan farkon haduwarsa da yake ce masa anta anta ala ilmin min ilmin lahi allazi allamaka Allah. Ka gane ko? Kai kana akan wani ilimi ne wanda Allah ya sanar da kai wanda ni bai sanar da ni. Ni ma ina kan wani ilimi ne Allah ya sanar da ni kai bai sanar da kai. To shi yasa sai aka ta samun sabani. Akharakta hali ta gurika ahla halakar jita shi'an imra aka talta nafsan zakiyatan bigayri nafsin laqad jita shay'an nukra na'am law shi'ta lattakhasta alayhi ajra ka sha ka ce hmm. wannan sunna ce ta irin wannan ilimi wanda ya zama na garibi wanda ba kowa Allah ya sanar da shi ba na'am misali shi ma sai na kuma ya tubin al-yaman da Allah ya kebance shi da wani ilimi cikin sahabbai sai zama suna ta samun sabani da sauran sahabbai har karshe sai da sayyidina Umar ya ya kore shi daga cikin garin Madina ya koma can raba za ci gaba da rayuwa na'am ah, sabanin ma da suka samu akan baitul mali yana ce masa kuɗi da ake jiwa baitul mali bai kamata ba a ɗauko a dinga raba wa bayan Allah ba a hujjan ita kuɗi suka ta samun sabani dai har ƙarshe dai ya faɗi wani ya hana shi ma magana kwata-kwata har ya faɗi wani eh, shahararren hadisi ko eh, eh, wallahi law wada'tu sumsama ala hazi kuma da za ku ɗaura wuka a wuyana in ga wani kalma wani magana da na ji annabi ya faɗa kafin ku yanke wuyan zan iya fadanta to da sai na faɗi ta ko da za ku yanke wuyan to sai da aka hana shi magana ma a cikin garin madina karshe aka kore shi aka bar to al'ada ne na wannan ilimi idan ya zama na kai baka sani ba kai zurfi a ciki ko saboda yanayin da ake ciki ba yanayi ne na kowa da kowa ba ko kuma a wanda kuke wannan da shi ba bai fahimci wannan inda abin da kai ka fahimta na'am farkon ishu din da aka samu kenan har ana ganin wasu abubuwa baki daga sufaye na'am to ne abubuwan nan da ake zuwa da su da qa'ik ya ce ba, a to ai ku malaman addini ne ku dinga aunawa duk abin da kuka ji an ce na faɗa to ku auna da ma'aunan shari'a abin da kuka ga ya dace sai ku yi aiki da shi abin da kuka ga ya saba to kuma sai ku bar shi saboda ai kun san abin da ake ce ma mizanin shari'a to in kun ga wani abu bako to kar ku ce wai a'a bako ne ku auna shi da ma'aunan shari'a kaji na farko ko abu na biyu abu na biyu a tsakankanin sufaye cikin gida ma a tsakankanin sufaye yau tijani kamar yadda na maka bayani a baya radiyallahu anhu ya zo da wani sabon samfur wanda wasu su ba su zo da shi mm-hmm. misali kan sufayen da sun wahala bayan Allah sun wahala sosai sai mutum ya kulle ɗaki ya shekara bai fito ba sai dai sallar juma'a da hamsu salawat sai mutum kawai ya zo ya ce shi ba zai yi aure ba hmm. ko kuma mutum ya zo ya kallafa makansa ba zai dinga cin abinci mai daɗi ba rayuwa dai irin na maskana rayuwa na na rayuwa irin irin darwasha kawai mutane sun fi zaɓin su rayuwa irin ta darwasha abin tausayi saboda da sunan gudun duniya sai shi wa Allah radiyallahu ta'ala ya zo ya saita musu hanya ya ce musu ai ba wannan ba wannan tafiyar ba irin wannan tafiyar ne gaya ba na'am eh ya ce musu ba haka ba haka ba haka yafi kamata duk ya soke irin waɗannan tsarika ya ce musu ai ba ku fahimci tafiya zuwa ga Allah shi tafiya zuwa ga Allah ba shi da alaka da cin abinci mai kyau da cin abinci mara kyau ba da alaka da sa kaya mai kyau da sa kaya mara kyau ba da alaka da rashin shiga mutane ba da alaka da abubuwa ne da yawa da kuke kallafa ma kanku to ba shi ne ba shi ne kadai mafita ba na'am kamar da shehu radiyallahu anhu yake cewa salli wa sunko wa kul washriban wa sunko ba ma sama mustafa wa kula saboda haka shehu radiyallahu ya ce ku ci abinci mai kyau ku sa sutura mai kyau ku zauna gida mai kyau ku auri mata masu kyau ku yi rayuwa cikin tsafta cikin natsuwa na'am subhanallah network ɗin kaman yana ɗan ba da matsala washe ci gaba da kasancewa tare da da mu insha Allah zai dawo yanzu nan Allah yadda shehi yana magana ne a kayin zancen nan na shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu cewa إذا tum anni an. فزنوه بميزان الشرع فإن وافق فاعملوا به وإن خالف fatrukuhu to shine shehi yake shimfiɗa bayani kafin ya shiga kai tsaye zuwa ga kayan wannan batu Allah yadda muna tare da shehi har kuma zuwa karfe goma in Allah yadda ga dai network na ya ɗan ɗauke shi na fatan zai dawo yanzu nan Allah da na ɗan ƙara haƙuri Kowa ƙara haƙuri da Allah muna ƙara dakon shi Sheikh Muhammad Baharul Huda a inda yake tattauna mana kayan wannan ƙabiya ko kuma wannan zance na babban shehi Shehu Ahmadu Tijani radiyallahu an na duk abin da kuka ji daga gare ni ku auna shi da ma'auni shari'a idan ya dace da shi ku yi aiki da shi idan kuma ya saɓa ma'aunin shari'a sai ku bar shi wannan shi ne abin da muke tattaunawa a kai yau tare da Sheikh Muhammad Baharu Huda ga network nan kuma ya zo ya sauke mana shehi Allah yadda ina fata yanzu shehi zai dawo in Allah yadda Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Dama karamaka Allah network ko? Eh ba network bane wani abu ne da ya faru amma na canja wurin zama. Ok na am-na am to shi kenan sai. Kana ji go? Na'am shi muna sauraro. To shehu radiyallahu ta'ala anhu a yanayin da ya zo ke kenan. Na'am. To saboda haka wannan Dan gyaran da ya zo da shi sai zama na tsakanin mm. eh, hatta cikin gida ma da na wajen gida duk ana samun issues da yawa. Na'am. Wannan dalilin ya sa a Shehu radiyallahu ta'ala ya faɗa wallahu alam a wannan munasabar duk abin da kuka ji daga gare ni na gyara na cewa kaza mai kyau ne kaza ba mai kyau ba ne kaza kaza to ku auna shi da ma'aunin shari'a idan ya dace ku ɗauka in ya in saba ku bar shi ana ganewa ko na'am saboda haka a takaice wannan maganar ba ana yi ba ne cewa ba tana nufin cewa a shehu tijjani zai yi ƙarya ne idan kun auna kun ga cewa ƙarya ne to ku da shi ko kuma a'a zai yi sar zai zai iya yin daidai zai yi kuskure zai iya yin daidai zai iya kuskure amma ba wannan majal din ake magana ba na'am na'am magana ce wacce ake yi da wasu mutane akan wasu abubuwa da suke kokonto a kai sai ce to ai waɗannan abubuwan duka muna Duk abubuwan da kuka ga mun zo da shi din nan to abu ne wanda yake ya zo dare daga fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ga shari'a nan a hannunku alqur'ani da hadisi ku auna shi idan kun ga ya dace shikenan ku rike da shi ku rike shi hannu biyu idan kun ga kuma ya saba to shikenan ku bar shi na'am kaga nan an ce ku bar shi ko to na'am Eh. eh an ce ku bar shi ba ku jefar da shi ba ku karyata ba eh. ta iya yi wa kai iliminka ne bai kai ka gano cewa wannan abin ya dace da ma'aunin shari'a ba ta iya yi wa cewa iliminka ne bai kai ba ka gane cewa wannan abun ya dace da ma'aunin shari'a ko kuma bai dace ba iliminka ya gajiya ya gano saboda haka tunda ilimin ka ya gajiya ya gano to ka bar shi shi yasa aka ce fatru ku bar shi na'am saboda kai da kanka ka tabbatar da cewa zaka iya domin idan duk lokacin da a babba ya yi magana wanda ya fi ka ilimi da hangen nesa da komai ballantana ana hmm. magana irin su shehu tijjani ya ya riska abin da baka riska ba sai ya faɗi magana sai ka ga ya saɓa da kai abin da ka sani ya mm. saɓa da kai iya iliminka to abin da ya dace a nan shine kai ka juya abin zuwa gare ka kace to maybe ilimi na ne bai kai ba mm. sai ka zauna lafiya mm. amma kawai daga jin abu daga jin abu wanda kai baka sani ba a iya binciken ka na ilimi baka gani ba sai ka zo ka ce ƙarya ne kana cikin matsala hmm. an gane ko amma idan kana so ka zauna lafiya shine idan ka ji ɗaya daga cikin magabata ya faɗi abin da ya wuce tunaninka ko ya saba da kai abin da ka sani sai ka ce to maybe karatuna ne bai kai in gane hakan ba sai ka je ka samu kufinsa daidai da shi a ilimi ko wanda ya fi shi sai ka wajji har masa da wannan matsalar sai ya warware maka. In kuma wanda ya zama kufkinsa yawwa wanda ya zama kufkinsa a ilimi wanda ya zama kufkinsa a ilimi shi ne abun lura ba kai da kake ɗan ƙaramin ƙwaro ba. Kasiya ne. da haka a zamanin shehu Tijjani idan na ce ka kawo wani mutum ɗaya wanda ya zo ya ƙaƙƙaryata shehu tijjani na baka aiki ya ce shehu tijjani abin da ya yi ba haka ba ne ba daidai ba ne mm. an fahimta ko? na'am shehi malaman ilimi wanda suka zo suka yi magana game da maganganun shehu tijjani a zamaninsa mm. wanda suka kai ƙadaminsa a ilimi ko suka fi shi a ilimi waɗanda suka zo suka ce abin nan da yake yi kuskure ne ko ɓata ne na ce ka kawo mun suna ba ka yi. akwai wasu malamai wanda kai ma na san ka san su almajiran su ma suka fara musu rai tun suna da rai. Akwai wani babban malami wanda almajirin shi ya ce ya mutu akan millar da ba daidai ba. Babban malami. A wani fahimta daban. So saboda haka. saboda haka maganan manya to ba wurin wasan yara ba ne. Wannan ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata mu lura da shi kenan. Yanzu kai ka isa yanzu Imamu Malik ko eh, Imamu Shafi'i ya zo ya magana. Sai wani daga baya zo ce kai a nan wurin ƙarya yake ko ya yi kuskure ko ba haka ba ne ko ya jahilci kaza. in ma kana so ka kuskurantar da Imamu Malik to sai ka kawo mashi magana kuf'insa irin su Abu Hanifa irin su Imamu Shafi irin su Ahmad sai ka ce mm. Imamu Ahmad ma ya ce kaza a kansa amma kai akan ka imamin kanka ka kirkiro wata magana da ba wanda ya riga ka akai akai ma ka san tatsuniyar banza ce gaskiya ne saboda haka da aka ce ku auna shi da ma'aunin shari'a abin da ya dace ku ɗauka abin da ya saba eh, ku ije ba ana nufin kullum man habba wa dabba kawai ya zo ya ce ai nan wurin ya saba da da ma'aunin shari'a ba shikenan kawai eh ai kaza ya saba da ma'aunin shari'a bari a na'am ba da kai ake ba na'am ana ji na ko na'am sai a ah, abu na biyu abu na gaba shine me ake nufi da mizanin shari'a? Allah ya saka menene ake nufi idan an ce mizanin sha'i ne ake nufi an gane ko na'am na'am ma'aunin shari'a yana nan a cikin Alƙur'ani, yana nan a cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan a cikin maganganun magabata ijma'i da qiyas da kuma abin da ya zo ƙasa da waɗannan domin suna da yawa ma'aunan shari'a suna da yawa shi kuma magabaci idan ya yi magana ta ilimi a janibin shari'a to abin da za ka fara yi shine ka fara kallon alkur'ani menene matsayin alkur'ani game da wannan magana kuma ka sani cewa shi alkur'anin nan fa faɗi yake da shi alkur'anin nan faɗi yake da shi yadda ake fahimta alkur'ani ba hanya ɗaya bane kawai yana da yawa hmm. sannan sai ka zo hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan baka samu alkur'ani ba idan baka samu alkur'ani ba sai ka zo hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan baka samu ba sai ka zo kiyasi za a ce na tsallake jima'i saboda kusan shi ne sahun farko a sai a je eh. kiyasi zuwa ƙasa suna nan da yawa mm. to amma yanzu Allah ya kawo mu wani lokacin da mutane kafin ma su duba alkur'anin suke ma mutane hukunci kawai mujarradin ya saba da su abin da suka sani kawai zai ce wannan ba daidai bane wannan kuskure wannan ya saba da ya saba da musulunci ko ya saba da kaza alƙur'anin ma kaɗai da ake magana baka zauna ma ka su ka fahimci ina ya dosa ba ballantana ka samu wannan maganar a ciki. Shehu Ɗaya radiyallahu ta'ala anhu yana cewa duk abin da ka ji yana maka kai kai ka fara neman masa mazauni a cikin alƙur'ani. Duk abin da ka ji yana maka kai kai ka fara neman masa mazauni a cikin alƙur'ani. Mm. Insha Allah ba za ka kai nasi ba sai ka ga mafita a cikin wannan abin da kake nema. Yanzu misali abin da ake yawan sukan shehu Tijjani radiyallahu ta'ala nawa kai, cewa ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a bayyane ko ba haka ba? Na'am shehi. Aka yi ta zagin sa ya yi kaza ya yi kaza ya zai ce ya ga annabi annabin da ya yi wa fati shekara dubu da kaza da sauransu da ke. menene hujjan ganin annabi a Qur'ani ko hadisi ko kaza ko kaza sun manta a cikin wannan alƙur'anin akwai hujjar cewa za a iya ganin annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ba su zauna sun karanta alƙur'anin da kyau da kyau ba na'am misali bari in ba da misali guda ɗaya Allah subhanahu wata'ala yana faɗa a cikin alkur'ani was'al man arsalna qablaka min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yubadun ka tambayi waɗanda muka aiko kafin kai shin mun sanya a bauta ma wani Allah aka ce wa manzo Allah ya tambaye su sallallahu alaihi wasallam to ta ina zai tambaye su alhali kuma sun yi riga sun yi wafati ta ina zai ga hmm. manzanni har ya tambaye su gaskiya ne sai ka ce okay kenan zai iya yiwuwa annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam yayi magana da wanda suka gabace shi Eh. to kaga nan ka fara samun waraka eh. tunda dai Allah ne ya mashi umarni ka tambaya waɗanda muka aiko kafin kai shin mun sanya a bauta ma wani Allah na'am to kaga nan sai ka fara jin ƙanshin haɗuwa da wanda ya yi wafati mm. an fahimce ni ko na'am shi. idan ka zo hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ma hadisai kusan mutawatirai hadisin Isra'i da Miraji na'am manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mararti bi Musa inda al-qadib al-ahmar qa'iman fi qabrihi yusalli na wuce ta hmm. kabarin annabi Musa na gan shi a tsaye yana sallah na'am kaga hadisi ai ma wani shari'a ne sosai to amma ba zauna an kula da hadisin ba saboda ido ya rike san rai ya baibaye mutane ana so da sai an ƙaryata sau da radiyallahu ta'ala sai aka yi jama'a mizanu shar'i waɗannan hadisai suna cikin Bukhari da Muslim a sahu kutubul hadis. Eh. Ga hadisin nan na Isra'il da muke ba da labari maganan sallah ko? Hmm. me Allah ya baka kai da al'umman ka tattaunawa suka yi da annabi Musa na kusan lokutan da ba adadi Ya ce me ubangijin ya baka yace farada alayya wa ala ummati 50 salatan fa qala hmm. irji ila rabbik fa inna ummataka la tusifu ka koma ka ce ya rage maka domin al'umman ka ba za su iya wannan sallah 50 din ba aka koma aka rage aka sake komawa yace ka koma aka sake yace ka koma har sai da aka kai fage na hudu yake cewa wallahi ina jin kunyan Allah wanda wannan tattaunawa wanda suka yi da annabi Musa ya amfane ka kai da yanzu sallah hamsin zaka dinga yi irin su zuhur da la'asar magriba isha'i asubahi ba biyar kenan ba to irin su ba biyar zai zama ba hamsin zai zama mm. kuma annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da annabi Musa wannan abin ya faru mm. to kaga da Allah cikin alkur'anin za a samu waraka a cikin waɗannan masa'il wanda yake zuwa daga bayan Allah amma ido ya rufe ni shar'i din ma To balle a zo maganan ayyukan sufayen waɗannan istighfari da salatin annabi da la ilaha illallah da ake yi kai hatta shimfi da kyalle sai da muka ganshi a cikin hadisi wallahi. Na'am. Hatta shimfi da kyalle da ake yi eh. na wazifa sai da muka gan shi a cikin alkur'ani na'am sai afwan ba cikin alkur'ani sai da muka gan shi a cikin hadisi ingantacce na ibn hibban eh, na'am hadisin darraj so saboda haka a auna abubuwa da mizanin mizanin shari'a mana na'am to amma yanzu masu auna abubuwa da mizanin shari'an Allah ya yi su gare su nan yadda suke da sun ga abu ya saba da abin da su suka sani ko suka yarda da shi ko suka maili zuwa gare shi kenan sai a ce wannan ya saba ya saba da ma'aunin shari'a kuma ita da kanta mizanin shar'i din nan da na gaya maka faɗi ne take da shi kogi ne wanda babu bayi da gaba baharul ladzi la sahila lahu idan ka duba yadda magabata suka yi aiki tukuru wurin samun mu abubuwa mafita a cikin addini sai ka yi mamakin waɗannan mutane na wannan lokaci da komai su ce kafirci bid'a kafirci bid'a kafirci bid'a sai ka yi mamaki mm. ba su bi hanyar da magabata suka bi bane na fitar da abubuwa a saman musu mafita ko ko dai ba su so su yi bane na fata an gane na'am shi to saboda haka wannan mizanin fa fafadi take da shi gaskiya ne alqur'anin nan idan ka ɗauki aya ɗaya sai ka fitar da abu goma a ƙarƙashinta mm. Mm. misali akwai ayan da za ta zo mutane goma daban-daban kowanne ya fahimci abin da wancan bai fahimta ba aya ɗaya kawai Ina kama wannan karatun mun yi shi akan mazhaba ko a lokacin ranar da muka yi karatun mazhaba. Na'am shi. Aya ɗaya sai a fahimta ashirin a cikinta. Sosai. Imam Malik ya faɗi nashi, Imam Shafi ya faɗi wani abu daban, Imam Abu Hanifa ya faɗi wani abu daban, Imam Ahmad ya faɗi wani abu daban, Ziyanu Sauri ya faɗi wani abu daban, Hamad ibn Salama ya faɗi wani abu daban, Katada ya faɗi wani abu daban. an gane ko na'am shi saboda haka sai ya zama kowa da inda fuskan da ya kalla za ka takure ka ce dole abin da ka fahimta dole abin da wani ya fahimta kenan zai yi ba saboda haka shi ƙura'anin nan faɗi ne yake da shi kuma kwakwale Allah ya sanya mu kowa fahimta daban-daban mm. gwargwadon tarin iliminka da kaifin basiranka gwargwadon abin da za ka fahimta da alkur'ani kenan da kuma wani hauzi wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake sama mutane nashi wannan daga daga shi ne kai na'am to saboda haka dan kawai an ce mizanu shar'i hatta cikin gida cikin gida mu yan tijaniya an samu wata baraka sai ga mutum kawai an gingimo wani magana ya ji ta masa nauyi sai ce kai wannan maganan ba shehu tijani ya faɗa ba da shehu tijani ya ce in kun je na faɗi abu ya saba da shari'a ku bar shi sai ce ya bar shi hmm. saboda ya saba da shari'a shi a wurin shi a shi ma'aunin shi a shi ma'aunin da ba shi da ma'auni eh na'am ya kamata mu dinga har da al'amura zuwa ga waɗanda suka cancance ta an fahimce ni ko? Yau da yau da a ce wani bawan Allah cikin magabata misali a ce Sheikh Sharif Sale radiyallahu ta'ala a bangaren Tijjaniya ya zo ya makamancin wannan ya hararo magana makamancin wannan to za mu ce alal aini war ra'as saboda masanin alqur'ani ne masanin hadisi ne masanin eh, tarihi ne masanin usul ne masanin fiqh ne masanin tafasir ne masanin lura ne masani ne ta kowane fuska sahibul saboda idan ya zo ya yi magana ya ce ga wani abu ya saba ma shari'a cikin maganganun shehu tijjani za mu ce to za mu zauna mu saurare shi amma mm. kowa kawai da ya nishaɗi sai ya zo ya ce ai wannan ya saba da hadisi wannan ya saba da alkur'ani ina ka san hadisi ina ka san qur'ani gaskiya ne fannonin da suke cikin alkur'ani guda nawa ka iya fannonin da suke cikin hadisi guda nawa ka iya da za ka ce kana da mizanin shar'in da za ka bambance daidai da rashin daidai na shehu tijjani radiyallahu anhu gaskiya ne gaskiya ne akwai abubuwan da ma ba sa ba sa bukatan ba su ba aya ne ko hadisi hujjansu ba mm. ana jina ko ba aya ne ko hadisi hujjansu ba mm. babban hujjan yin wannan abin shine annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi magana akan wannan abin a ce an duba hadisi kakaf an duba ayoyi kakaf ba a ga wannan abun ba ba a ga hukuncinsa ba to hujjan a ci gaba da yi ne <laughs> a duba Qur'ani ba a gan shi ba a duba hadisi ba a gan shi ba to hujjan a ci gaba da yi ne ko baka san wannan ba rashin ganin na'am rashin ganin san shine hujjan yin rashin samun shi rashin samun shi a cikin Qur'ani da hadisi da ijma'i to dalili ne na cewa a ci gaba da yi eh. na'am wanda suke ce ma a ah, wanda suke ce ma bara'atul asliya ba bara'atul asliya ba da al-istishab akwai bambanci tsakanin su mutane da yawa ba sa bambancewa akwai bambanci tsakanin bara'atul asliya da kuma istishabul asli na'am idan an ce bara'atul asliya shine al-asli fil ashiya'i al-ibaha hmm. asali a cikin kowane abu shine halasci sai dai idan an zo da wani nassi wanda ya ce kar a yi. Hmm. Misali a ɓangaren abinci da abin sha da sutura da sauran mu'amaloli, har da ibada ba hmm. duka yana shiga. Waɗanda suka ce al'asali fil ibadati alhazru suna magana ne akan al'ibadatul mu'akkata wal mukayyafa ibadoji wanda suka zama an ƙididdige su ga yadda za a yi babu ƙari babu rage duk irin su ake magana irin salawatul hamsu irin su aikin haji irin su zakka da shauransu ba ana nufin ibada mutlaka ba ne irin su nawafil na'am to saboda haka ta nafila al aslu fi nawafil al ibaha na'am idan ka zo kana yin raka'a dubu goma kullum sai ka na zo na ce maka me hujjanka na yin raka'a dubu goma kullum sai ka ce hujjana shine annabi bai hana ba sallallahu alaihi wasallam na'am ba a samu hadisi ya ce annabi bai yi ba ai ba a samu hadisi annabi ya ce kar a yi ba eh. ba a samu aya ta ce kada mutum ya yi ba to hujja ne nan ci gaba dan sabon manzo Allah sallallahu alaihi eh. wasallam akwai mai raka'a dubu a afwan akwai mai raka'a ɗari na'am a cikin sahabbai akwai mai raka'a ɗari a duk dare eh. wanda ba shine annabi wanda ba shine annabi yayi ba sallallahu alaihi sallama haka za. To kaga al'asul fin nawafil al'ibaha. Wannan shine ake ce ma bara'atul asliya. Na'am. Shi kuma istishabul asli wani abu ne mai zaman kansa wanda malaman usul sun yi bayanin sa. Shine nasi ya zo akan hukuncin wani abu awwalan. Sai kuma ya zama na ƙarshen tafiya ya tafiya sai a bincike ba a gano wani nasti da ya share shi ba kenan ko kuma aiki ne wanda aka saba yi annabta lokacin annabta ya zo aka yi wahayi har aka gama ba a ruwaici ba me yake da suna ba a kawo wani aya ko hadisi wanda ya ce a dakatar da shi ba shi kenan fal yastasiba asluhu fal yastasib aslahu hmm. wai an tambayi shehu tijani shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu an ce masa menene hujjan maulidi yace rashin hujja menene hujjan maulidi yace rashin hujja Allah ya saka saboda hujjan mu na maulidi shine ba a ruwaito hadisi da yace kar ku yi maulidi ba shine hujjan mu saboda haka adamu dalili dalilu kuma ka taba jin wannan ka'idar ba eh haka zai shi adamu dalili dalilun na'am saboda haka mizanin shar'in nan faɗi ne take da shi wanda ba kowa ne zai zo kawai ya buga benci ya ce ya zama malamin da zai hukunci akan mizanin shar'i ba gaskiya ne Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala namiji ne malami ne ba na wasa ba mm, wata kadiya ta faru zamaninsa akan wani bawan Allah wanda ya tsinci kuɗi ko? Na'am. Wanda ya tsinci kuɗi sai ya ci giya har ya game wannan kuɗin sai ya bashi. Wannan mai kuɗin ya ji daɗi, ya ji daɗi, ya ji daɗi sosai, har yake cewa wallahi tallahi in ji shi ya ce in shi ba ɗan aljanna ba ne, matan shi ta saku. To. saboda ya ji daɗi to daga baya sai mutane suke cewa kai ya aka yi to ka gane mutum ɗan aljanna ne in ba Allah ne kaɗai ya san ɗan aljanna saboda haka matanka ta saku baka san ɗan aljanna ba ka ce shi ɗan aljanna ne in ba haka ba matanka ta saku malamai suka taru aka yi ta akan shi akan shi zamanin shehu tijani abin ya faru na'am amshe. ana zuwa kowa dai ya bada fatawan shi shau tijjani radiyallahu ta'ala ya ce a'a a'a ai matan shi bata saku ba ga hujja nan a cikin alqur'ani amma man khafa maqama rabbihi wa nahana nafsa anil hawa Allah ya fa innal jannata hiya al-ma'wa hmm. wanda ya ji tsoron tsayuwa da ubangijin shi kuma ya hana kanshi san ransa ai aljanna ne makomansa Sosai. Shi wannan da ya tsinci kuɗin bayi da buƙatar kuɗin ne? Ai yana da buƙatar kuɗin ko? Amma sai ya hana ransa, ya hana ransa kan ranta, sai ya ture buƙatuwarsa don tsoron Allah. Ai ba hmm. wanda ya ganki sanda ya tsinci kuɗin, tsoron Allah ne ya sa ya ci giya har ya ba da kuɗi. saboda ya san zai tsaya gaban Allah kuma eh. za a tambaye to fa aljanna ta hiyal wa Allah ne ya ce shi dan aljanna ne ba wannan bawa Allah saboda haka malam matanka tana nan ta saku ba Allah ya saka kuma fa akwai malamai malamai malamai na masifa a wannan lokacin amma ga yanayin da suka fada sun kasa gano wannan hukuncin eh amma ga shi a karkashin kankanin sabbi zuwa nasu hmm. da haka hawan kawara da muke ma maganganun malamai magabata wallahi ba abin da zai kai mu sai bata. Ba abin da zai kai wurin ba abin da zai kai masu yin irin wannan abin sai bata. In ya zama da kawai da ka ji abu ya saba da kai ɗan karatun da ka dan sani cikin cokali wanda Allah na tuba ko sai Buhari baka haddace ba balle a je sai sayawu da sunan da ma'aji. Na'am. wani cikin gidanka ma tana ka balle a je na waje. Sosai. ka zo ka ce malamai manya-manyan gaggan malamai irin su shehu tijjani ta ta'ala su yi magana ka zo ka ce wai sun yi kuskure ya saba da ma'aunin shari'a to saboda haka wa ma khalafa fatruku abin da ya saba sai ku bar shi kamar da muka yi bayani game da abin da ake ce ku bar shi mm. a abu na ƙarshe yana ga wanda zan rufe da shi shine kowace magana ana ji tana da munasaba kamar yadda na faɗa akwai akwai munasabar da suke sa a faɗi magana wanda yana nan ya ya kamata mutane su dinga lura wani munasaba aka faɗi wannan magana sannan wannan maganar me ake nufi da ita musamman maganganun sufaye suna da wasu rumus da alghaz wanda idan baka sani ba in suna magana zaka iya cewa iya cewa ma mutum ya bar musulunci sufaye suna da alghaz ibn taymiya ma yayi magana akan hmm. wannan cewa idan baka san wannan fannin da yaran mutanen ba kace zaka dinga musu hukunci to zaka fada cikin bata ibn taymiya ya faɗi wannan magana a cikin majmu'ul fatawa littafi musamman ya ware kitabu tasawuf sai dai ba shi ya rubuta majmu'ul fatawan ba almajiransa ne na kwana-kwanan nan littafi musamman guda ɗaya aka ware kitabu tasawuf a cikin majmu'ul fatawa eh. to yayi makamancin irin wannan magana cewa idan baka da ilimin sufanci karka ce zaka shiga cikin lamarin domin tana da wasu yare wanda sai an zauna an maka bayani zaka gane me ake nufi kamar misali wannan bawan Allah na Kaduna ko Yusuf Asadu Sunna a akan Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala ya ce ya fassara a cikin firiyadi tafsir cewa wa in kunta min qabli bila min al-ghafilina ko sai sai ya ce sai ya fassara la min al-ghafilina eh. ay min al-jahilin sai ce ay min al-jahilin sai kawai ya taso bu bu bu bu ai ga shehu Ibrahim ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta shi da jahilci ya yi kaza ya yi kaza an ce laminal ghafilina shi kuma ya ce laminal jahilina wanda zai ce maka jahili ai ya zage ka ne wai shehu radiyallahu anhu wai ya zage annabi bai san cewa a yaren sufaye gara a ce maka jahili da a ce maka ghafili saboda gafala siffa ce mummuna gaba da jahilci gaba da a ah, ah, eh, eh, gafala siffa ce mummuna wacce muninta ya wuce jahilci ita gafala saboda Allah ma subhanahu wa ma ya siffanta kafirai da yawa a cikin alkur'ani da gafala da gafala da gafala su a wurin sufaye a ce maka ghafil ya fi muni a bisa ce maka jahil da su shi radiyallahu ta'ala lanu sai ya sauƙaƙa abun sai ta abirinsa da minal jahili an fahimta ko to sai zama da yake shi bai gane wannan yaren ba sai je yana cewa wai an siffanta annabi da jahala wal iyazu billah to saboda haka akan duba wane ne shi akan kansa ya yi wannan maganar kafin a yi masa hukunci akwai algaz sannan kuma mutum zai iya yin magana a ya zama da ya yi magana ne a fuskan majazi ko kuma ya yi magana ne a fuskoki ne da yawa wanda insha Allahu insha Allahu in Allah ya ba mu lokaci za mu ware maudu'i musamman akan maganganun sufaye waɗannan maganganun da ake ganin su manya-manya masu nauyi an manta suna cikin Buhari da Muslim. Eh. Manya-manyan maganganun da ake ganin suna da nauyi baye suna yi, suna cikin Alƙur'ani da hadisi. Kawai rashin natsuwa ne shi yasa mutane ba su natsu ba balle su gan shi a cikin Alƙur'ani ko hadisi. Da sun natsu da sun gan shi? Na'am. Na kamar lokaci ya kai ko? Eh, insha Allah. So, insha Allah idan da bukatan ƙarin bayani game da wannan matsalar, za mu ƙara dawowa a cikinta, don har yanzu ina ga ban ba maudu'in hakkin ba, insha Allah. Na'am shi. Kamar lokaci ya yi ko? dama karamin kallahu inda wani karin bayani da ya kamata a tambaya sai mu ya cikin abin da ya dan rage karan kuma babu sai mu karanta eh kusan duk tambayan ma da na shirya akan na da su din kusan ka ka bi ta kansu a karan kalla to alhamdulillah eh, tare da cewa ka yi magana dama a kayi mizanu shari'in nan ka yi maganganu da yawa a kayi sai kuma da su suwaye ma za su za su yi awon ma'ana suwaye masu ma'aunin da suka iya awon da za su auna shi ma ka tattaɓa kake gwada cewa ba kowa da kowa ba ne kawai wanda <laughs> yake koyon baki da waye-waye waɗanda kawai za su hawa innan maganganu su ce wai za su auna su. to kusan su ne dama wuraren da na so a ce an tattaɓa ɗin kuma alhamdulillah shi ka taɓa komai insha Allah. Masha Allah, alhamdulillah. To Allah ya saka da alkhairi, Allah ya samu da Insha Allah, Allah ya ba mu dama zama na gaba a cikin karatu na tasawuf. Za mu ƙara fara da magana domin fadinta ya wuce a ce awa ɗaya an yi bayani har a gamsar da mutane. Na'am shi. Insha Allah. To Allah ya ba mu sa shi. Amin ya rabbal alamin. Me sai ayi mana addu'a karamakumullah. Fatiha ma salatu fatiha alhamdulillah rabbil alamin.